الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب للناس الحق ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات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 mahalarta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a na masjidul ilmi muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda allah ya taimake mu samu haduwa tare da malamanmu da alarmanmu da 'yan adadinmu da yaddasinmu da tijawa da matasanmu da muka da su a nan da iyaye mata suke cikin gida muna wa juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu dama muka sake haɗuwa yau muna sha biyar ga wata ramadan Allahu an gama hawa sai gangara ke Allah ya samu gangare lahiya Allah ya gwada muna an kammala lahiya tare da mu Allah maɗaukacin sarki duk alayin da ke ba su Allah ka babu. hijira suna shekara 1447 wanda ya dai da yau muna hudu ga watan uku miladiya shekara 2026 muna roƙon Allah ta'ala shi muna jagora Allah ka sani muna cikin barazana ta rashin tsaro kasanmu duniyan ma suna cikin barazana ta harkar tsaro Allah ka ce muka wasu da hankalin mu ya Allah kasashen musulmi duk inda suke Allah ga wasu kariya duk masu kanta da hankalin mu Allah yi mana maganin su yahud da nasara duk inda suke Allah ka sani suna kin musulunci ki na ƙarshe ya Allah kai mana maganin su Allah ka kare buwan su ya ubangiji ka kare musu lago duk abin da suke takama da shi Allah ya karya su Allah ka shayar da musulunci da musulunci da musulunci ga wadda inda suke a duniya ya Allah dan uwa musulmi da yake karatunmu da muka kwana a wancan eh, jiya mun kwana sotu ali imran inda su bi hana wata ala ya ƙaddar karatun mai tsaya aya 186 yau kuma muna aya 187 insha Allah Allah ramma yana ɗan jin jijiya ka bai samu zuwa ba saboda haka yana neman addu'a Allah ya ba shi lafiya eh, a karɓar kallon bismillah وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا

cutarwa da za mu ji daga bakin ahalin kitabi. Allah ya magana za su cutar da mu sau suna ganin mun ɗara su za mu gamu da cuta iri daban-daban daga yahuda da nasara da mushrikai ma amma Allah ya ba mu shawara mu yi haƙuri idan muka yi haƙuri za mu ga bayansu to shi na Allah ta'ala ya ciyar bayanin ɗabi'u miyagu na ahalin kitabi da gaskiya ko ɓoye gaskiya idan ka ga mutum na ɓoye gaskiya to ya ɗauka ɗabi'a daga cikin ɗabi'un yahudawa daga cikin ɗabi'un yahudawa akwai ɓoye gaskiya an santa a masu ya ɓoye Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha Allah mithaqal ladina utul kitab ka ambata ya rasulullah ko ka tuna ya rasulullah lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawali na waɗanda aka baiwa littafi sune yahudu na sara wani alƙawali ne Allah ya ce la tubayyinunnahu lin-nas lalle tabbas za ku bayyana shi ga mutane abinda lissafi yake dauke da shi za ku bayyana shi ga mutane ku faɗa musu gaskiya abinda Allah ya aiko wala taktumunahu ba za ku koyi abinda a cikin littafi ba kun dauki alƙawari kuka sai mun dauka Allah yayi wagga da su amma kuma fa na nabazuhu wara a azhuri sai suka yi jiwa da wannan alƙawali bayan bayan su alƙawalin Allah inda za ka gane bai hude bai jin tsoron Allah alƙawali ya ɗauko a kayi da Allah zai bayyana abinda a cikin littafi ba zai ɓoye, amma kaga a ƙarshe fa na zuhu wara a zuhuri sai suka yi jihuwa da wannan alƙawali bayan bayan su ka annahum la alamu ko taro bihi nan qalila suka sayi suka canza da shi suka ɗan kuɗi yanka ɗan? mana wannan alƙawalin sai suka canza suka an shi kuɗi yanka suka ɓoye. shi sai Allah ya ce ka bi'a kama ya shikaru shidda abin da suka tsayar shidda abin da suka ansu suka sayo ma'ana kuɗin da aka ba su shidda wannan ciniki nasu bai ba ka ba da littafin Allah ko ka ba da alƙawalin Allah an ba ka kuɗi yanka to wanga ciniki yayi muni kun ga wannan yana abla na bi tahiril yahud wannan aya tana magana akan yahudawa ne ukhida alaihim al-ahd wal mithaq an rike alƙawali gare su fi amr rasul sama fakatamuhu wa na nabazu game da al'amarin manzo Allah sama su bayyana shi ga mutane ga hakikanin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma matsala sai suka koye su suke jiwa da wannan alƙawari bayan bayan su sai suka dinga zuwa suna canzawa aka ba su kuɗi yan kaɗan suka koyi alƙawalin Allah suka koyi abin nan wato suka manzo Allah cikin abin nan Ya Allah ya fa bi'isa ma ya karu, shidda min suke tsaye bi'isa hada shira fid da wannan ciniki wa bi ta tilka safaka al-khasira da wannan ciniki mai hasara ka ba da alƙawalin Allah a ba ka kuɗi yan kaɗan wannan ciniki ya yi muni ƙwarai da gaske kaga nan ya gwada yahuda ɗabi'ar su ɓoye gaskiya sun santa su ɓoye to duk wanda aka sama da irin wannan shi ko ya bi ɗabi'a irin ta yahudu ubangiji Allah ya kare ta da wasu Allah wadda kusan sarki لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمنوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم هكذا ذكرت كنت ɗabi'a أهل كتابي ne cin tsaho da alfahari da aikin da ba su suka yi shi ba amma suna son ayabe su duk wanda ka gana cin tsaho yana son ayabai ga aikin da ba shi yi ba to ita ma wani ɗabi'a ta daga sun ɗabi'a ya fi dawa jama'a ina fata mun gane magana abuna wanda za ka iske ba kai kai shi ba amma sun haka a gwada kai kai shi a yabe ka saboda wannan abu sai Allah ta'ala ya ce la ta ban lalina ya farahuna kada ke da san waɗanda suke yin alfahari suna alfahari bima a tau wato ga abin da suka zo suka aikata la lazuna ya muhammad lalina ya farahuna bima a tau min ya amir kada ke da tuya ya za Allah don suke alfahari da abin suka aikata na ɓoye al'amarinka daga mutane kuma bayan haka wa yuhibbuna an yuhmadu suna sa a su bi malin ya faru abin ba aikata ba sun ɓoye al'amarin manzan Allah sallam laihina babba ɓoye suka manza a cikin littafin amma kuma suka dawo kuma suna son a yabe su ga abin da ba su aikata ba wa yi hebbo na an yi hamada humun nasu alata masu kihin bil haƙƙi suna son a yabe su akan riko da gaskiya wa hum ala dalal alhali suna a kan bata to duk wanda adda irin wannan ɗabi'a fala ta saban na hun min fazu mil azaba wato kada kai zaton su za su tsire daga azaba kada ka ɗauka cewa azaba Allah za su tsire mata walahum azabin alim sun rufe irin azaba mai ɗiga sashin tsiya Allah ya ɗaga cikin cewa nazarin fi halin kitabi ta sa suka bi da ahal kitabi sa'alahum an-nabiyyu an shay'in fakatamu manzo Allah ya tambaye su na wasu ka ɓoye. shi wa akhbaruhu bi ghairi suka ba shi labarin wani wa fariyu kuma suka yi farin ciki ma a tauga abin suka aikata min kitmanihim iyahu ma sa'alahum an suka yi alfahari na ɓoye abin nan da manzo Allah ya tambaye su game da shi to kaga in ka diba zaka ga abubuwa guda biyu suka hade wuri guda na farko shine ɓoye abin da a gaskiya na biyu son ayabe su a jinjina musu da abin da ba su sun kai ba kuma ina fatan mun gane magana sau mutum ya iske masallaci an gina sai shi kawo alfahari shi gina shi alhali ba shi gina shi ba shi isko shi kaga wannan musiba ne ɗabi'a ta daga cikin ɗabi'a ya fi son a yabe ga abin da ba kai kai ba ba ƙoƙarin kana ba ba aikin kana ba ubangiji Allah ya kare ba sai Allah ta'ala ya ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله تعالى يتي ولله ملك السماوات والأرض الله شيء أدى ملك سمي دكا له سبحانه جميع ما جميع ما ما, ما في السماوات والأرض Allah mai tsalki shi adda duk abin da a cikin samai da ƙasa fa kaifa yakunu man lahu ma fi samawati arifatiran ta yaya wanda shi adda abin da a cikin sama da ƙasa zai zama matsayaci ta yaya za a samu haka bai yiwa Allah shi adda duk abin da a cikin sama da ƙasa da mutanen da aljannu da mala'iku duka nashi ne to ta yaya wanda adda waɗanda halittu kuma a ce matsayaci an yanzu ko cewa kai shugaban ƙasa matsayaci na ba a yadda to shugaban ƙasa ƙasa ɗaya gari. to Allah shi adda da ƙasar da su duka gabaki ɗaya sama da ƙasa dukan Allah ne to ya za a ce Allah matsayaci ne ta ga magana ta yi muni ke da sauraka yahudawa da biyar su wato jirgina ma Allah talauci alhali kuma Allah shi ne mawadaci ya Allah mawadaci Allah ka wadata mu والآية رد a الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء آية تايرد دي قوة تفسي الله مطياتني موني وداتي wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko yi da akan dukkan ku huwa ta'ala qadinu ala iqabihim Allah mai iko da akai musu azaba akan bugga maga ta su bangiji Allah ya kare da wasu Allah maɗaukakin sarki in mafi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar hmm. la ayatin li Allah maɗaukakin sarki ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle tabbas a cikin halittar samai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sabawar dare da yini wata rana kaga dare tsawo wata rana kuma ga yini tsawo wata rana kuma sai da sun tai daidai da za ka kidaya dare ka kidaya rana za ka iske wata rana dare tsawo yanzu misali in ka diba za ka ga dare na shiga da rana ta faɗi rana faɗuwa ƙarfe shidda da minti hamsin da wani abu ko ba haka ba to sai ya wuce dare zai karewa dare bai karewa sai ƙarfe biyar da minti nawa shi ma da minti arba'in da wani abu ka kusan an yi kusan daidai wa daidai ko ba haka ba dare da yini sun yi kusan zama daidai to akwai yin za ka iske dare ya fi yawa kamar irin lokacin ɗari za ka iske wata rana yini ya fi yawa kamar lokacin bazara to duka waɗanda abubuwa da ka gani bambancin da aka samu tsakanin dare da yini gano wata ala ya ce da ayati tabbas akwai ayoyi li'ulil albab ga ma'abuta tsitsa hankali shi mai hankali shi na tabibin halittar sama da ƙasa ya dibi sama da tun da aka yi ta ba a taɓa cewa ga ta ke ce mala'iku suna gyaran ta mai hankali ka dibin sama ya ce ka ga sama ga wallahi bil adama mai jiki irin namu ya yi kaɗan ya gina ba ginin mutum ba ne mutum ya dibi ƙasar ga in ya tashi ya tafiya iya tafiya ta bai bai ƙarshen ta ba ce kai wallahi wanda ya ƙasan ga ya kamata abota to mai hankali na ƙwarai shi ka iya ganewa ba ina fatan mun gane magana sanin sabawar dare da yini shi ma wata aya ce ga masu hankali shi mai hankali shi ga cewa ga al'amarin ga wallahi wata rana dare bai bari na koyi ne bai bari ni na san wata rana sai ayi wani dare ba da ni ba wata rana sai ayi wani yini sai ya tawaye ba da ni ba kaga mai hankali ka iya gane wannan amma wanda bai hankali shi gane hagauniya ne zaki gaba da ya ta hagauniya cikin duniya bai gane komi ba a waye gari ya mutu bai aikata komi ba abin da aka so jama'a tunani aka san mutum ya sa game da halittar sama da ƙasa saɓawa daidai shi yasa yahuda su sai tambaya suka ce ya rasulullahi to ai ya an ce aljanna faɗin sama da ƙasa to kuma aljanna to ina wata take hala sai za Allah ya ce eh, ana magana yini ina dare yake dan ya gudu ina dare yake Allahu a'ala yanzu an ka tabbiyo mu ina yini yake na ba mu cewa ina ya ce labe babu wanda ya sai inda ya labe Allah ɗaya sai inda yake musa ya tawaye kuma yini to kuma dare ya daga shi to shi mai hankali ne yake kai jama'a kun ga al'amarin da sai ya tawaye dare ya koma tahowa kuma sai hata waye wallahi ma wata sai an waye ba da mutum ba mai hankali ka gane wa komi ta daɗe wata rana wallahi sai an waye gari ba da kai ba komi ta daɗe wata rana sai wata sai wani dare an yi shi wallahi ina kake baka to haka nan aka san musulmi ya gano ya sa hankali ya gano cewa abubuwan ga wallahi ba da wasa Allah ka babu ikon gane ga basu yalla madaukakin sarki allazina yamkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim hmm. wa yatafakkaruna fi a samawati wal ardi rabbana hmm. rabbana ma khalaqta hadha batilan qul hamad rabbina maganan masu hankali ulul albab zulub kenan shi ma abuci tsitsa hankali da bayyaki sai Allah ya ce su ne allazi ne yazkuruna Allah qiyama su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan kuma suna ambaton Allah zaune kewa wa ala junubim haka ma akan sasannin su in su kwanta kwancin barci, kayan barci ya ɗauke suna ambaton Allah kuruna يذكرون الله بألسنتهم وقلوبهم في جميع الأحوال suna ambaton Allah da halittansu da zukatansu a cikin dukkanin halaye fi halin qiyami wal qu'udi wal ija fala na anhu ta'ala fi amati awqatihi ba su gafala daga ambaton Allah a cikin dukkan lokutansu shi musulmin kwarai ko haɗuwa zai sai subhanallah in zai ci abinci ya ce alhamdulillah in zai zama ya ce bismillah in zai tashi ya ce bismillah ne ma'anar yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan musulmi babu wani halin zai yi sai ya ambaci Allah ka ce ka dibi rayuwar musulmi in zai musulmi na wanda addini ya sha mai kai duk motsi ne wallahi mala akwai mata Allah in zai hau mota akwai addu'a hawan mota in zai jidowa akwai addu'a jidowa in zai shiga ruwa akwai addu'a shiga ruwa in zai hituwa akwai addu'a hituwa in zai shiga ban daki akwai addu'a in ya hitu zai hituwa akwai addu'a in zai shiga kasuwa akwai addu'a shi wa musulmi babu inda an ka bai fa'a. ambaton Allah ko yushe ke shi yasa Allah ta'ala ya ce ma'abuta tsaka hankali yadda suka fahimci duniyar da ka gani suna jujjuyawa cikin mintituka kalilan babu mutum ya mutu to suna ambaton Allah don su gama lahiyar duniya dama wani mutum da ya ce ya rasu lai shari'o'in musulunci yi min yawa da kaza ga kaza sai manzo Allah ce kada harshen ta ya bushe yana danye da ambaton Allah duk motsi ka ambaci Allah akwai wani malamin da ya ce kalmar shahada da aka sun mutu ya cika da ita in mutum zai mutuwa ko wani azkar ya mutu da shi to ya ƙarya samu aljanna kan mutum ya cika da subhanallah ko mutum ya cika da ya cika da alhamdulillah ka wani alaran mamunan wani dan zuna Allah ya kaddare tahir suwa sai cika da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zan shi a ƙarshe hadarin mota sun kai malam da karshen rasu da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga bakin nan shi Allah fazin karshe da yi Allah ya kai wa amma mutum ya to mutuwa ya dinga waka waka shata mutum ya to mutuwa ya dinga waka indiya mutum ya to mutuwa ya dinga wasu kirewa kaga wata bare ne bane an batun Allah ka san mutum ya saba da shi man shabba ala shay'in shaba alai duk wanda ya tasa ga abu yana yi to zai tsoho da shi amma tun Allah in yi bakin ka to alhamdulillah zaka wurin mutuwa ma zaka mutu da shi ko da wani abu ya to ya nuna hankalinka shi bakin abin da ya saba shi ne zai yi ko ba gaskiya ba sai ka jama'a ku kuɗe tuga ambaton Allah maɗaukakin sarki cikin kowane irin hali Allah ka ba mu iko aikata shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce suna wai tafakkurun fi khalqis samawati wal ardi suna tunani dangane da halittar samai da ƙasa hankalin suna ci tunani game da haka, ga halittar sama ga da ta gani wallahi wanda ya saman da ya fitanta ya fitanta bauta wa suna wadin a rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halittu wannan sama da ƙasa ba don wasa ma khalaqta abasan min gairi hikima Allah ba kalli sama da ƙasa don wargi ko don wasa ba babu wata hikima a ciki Allah ya malam baban zana ba halatta sama da ƙasa da ƙasa da haƙi kai bil adam an yi ma don ka ji daɗi wata rana za a kai lukun za a tambaye ka Allah ka ba mu ikon gane shi na suka ce rabbana ma haza ba batla subhanaka alki ya tabbata gare ka ya Allah faƙina azaban nar Allah kai mana kariya daga azabar wuta ulul albabu kenan masu hankali shi mai hankali dama shi yana rahina dibin azabar wuta ne kaso Allah ya kare shi ubangiji Allah ya kare su kuwa suna ta suna haɗin cewa wuta in ba su ɗaya su shiga ciki ba su suna ganin akwai sauƙi kaga babu hankali ke Allah ka shiga shi gaba sai Allah maɗaukakin sarki su rabbana innaka man hmm. su masu hankali suka fahimci wuta suka san abin da suke ciki to ba su iya dun wani lokacin suka ce neman Allah daga wuta da suka gane kaga wutar ga wallahi duk wanda ya shige ta wala kan suna suka ta addu'o'i rabbana ya mu innaka man tudkhilin nar lalle Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faqad atayta wa ika Allah ka wulakanta shi duk wanda ka kada wuta Allah ka wulakanta shi ya kan wa malil zalimin min ansar azzalim ba da wani mai taimako duk wanda ya mutu an ka tashi wuta bai da mai taimaka ba wuri na ina ka zo a kwankwasa wanda an nan musu magiya ko ka ba su kuɗi su hidda ma mutum ba irin ba irin duniya ba lahira duk wanda an kaɗa wuta an kauri wallahi malam shi ke ko ganye ba a yi duk da kuka sun gani ba ka gani shi sa muka son yan uwa musulmi su fahimci wutan nan wallahi ba wasa Allah ya kawo misalin ta duniya don mutane hankalin sai dawo gare su yau ga kada wuta cikin gidan ka dibiyar ta kawo abubuwa wuta wadda an tafi da an ka wanke ta gulbi saba'in an kawo mana ita akwai wadda ba a kotu a wutar lahira ta linka wadda su saba'in sama wadda ka dibi abin ta kawo abin ta kai gare shi ke yasa manzo Allah ya ce in za ku kwana ku kashe hitilunku saboda wuta maki ya fita idan za ku kwana ku kashe wuta saboda wutan nan maki ya fita Eh? Ah, ana kira ga mata a cikin gida zamna kurin ko suke zuwa gida saboda ba a faɗa wurin tarafi su tsoron allah waɗanda sarki ba faɗa ya kawo su ba kada a cuci wanda neman wanda karatu ya kawo shi amma kuna faɗa wurin ba'azi me wannan abun duk wanda ya san ba faɗa ya zuto ya tafiya shi amma dai abin da aka so shine kowa ya tsaya ya kwantar da hankali ya ji da aka faɗi ubangiji Allah ya kare ku tuna ba ta da kyau shi na Allah maɗaukakin sarki yake magana ulul albabu sun yi addu'o'i da yawa sun ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhbaytahu وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا allah ta'ala yana الله mana maganganun حكيتم أن alba suna daga cikin addu'o'in suke suna rabbana innana sami'na munadiyan ya ubangiji mun lalle mu mun ji wani mai kira yunadi lil iman yana kira domin imani fa amanna Allah mai imani yana kira cewa a zo a yi imani an aminu da rabbikum cewa kun imani da ubangijinmu fa'amanna Allah yin ba da gaskiya mun yi imani rabbana ya ubangiji mu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina Allah kan kai mana dhunubanmu laihukan mu Allah ka yahi muna wa tawaffana ma'al al Allah ka ɗauki rayukan tare da mutanen kirki tawaffana ma al ay aqina bis salihin Allah ka riskar da mu da mutanen ƙwarin salihai a lahira saboda lahira duk wanda aka sa cikin salih mutane ya samu sa'a nan duniya hauci ne wa ake da na kware da wanda ba na kware ba ana ta harkoki kasuwa a haɗu wuri guda wurare daban-daban ana haɗuwa wuri guda amma lahira Allah raba su ne magana guda Allah da ya ce wa mutazul yau ayyuhal mujrimin ku bambanta ku rabu ya ku masu laifi suka ga arabu mutanen banza daban mutanen kwaye kuma rabuwan mai an kai wala ba kuma haɗewa amma nan duniya kaga ana haɗewa cikin wurin harkoki daban-daban wurin harkar siyasa a haɗe kasuwa a haɗe ko ina a haɗe asibiti a haɗe da na kwaye da miyafu amma hilin kiyama wallahi malam da Allah ya magana guda ya ce a rabu daga arab duk wanda an mutum mun ta ga kuma gefe to su ma mutanen ban sai ke ai kategori kategori kashi daban-daban waɗanda su wuce gaba mai gidan su ya wuce yawan ɓarayi na duniya gaba ɗaya sai ya shiga gaba duk wani ɓarawo sai ya bi baya ƙwarai sai a dawo mafaɗa mata mazinata shugaban su ya wuce duk wani mabiɗi mata ya mutu da wani sai ya ce ya wuce shi ma ya bi shi mai gida ne ya wuce kidnapper duk wanda ya kowa a wanda ya kirkiro kidnappers a duniya kidnapping a duniya wanda a shugaban masu garkuwa da mutane shi ko sai ya mutu duk wannan ta'adda ya bishi baya ina sun kai za su na su an tambayoyi haka ma in ka dawo bangaren masallata shugaban su ya wuce masu sadaka masu azumi ko waɗannan shugaban su ya wuce haka yana Allah zai kasa mutanen kwarai da mutanen banza fariƙun tun jannati wa fariqun fis sa'ir bangare na farko ya azan bangare kuma ya mutana Allah kada ka samu cikin su wallahi jama'a mutum tun yanzu ya samu makai ne masauki tun yanzu cikin waɗanda jama'a cikin waɗanda jama'a cikin waɗanda mutane kake nan duniya mala ai ka san kowa da mazauna ta yi kowa da abokai ne kowa da abokan haraka ce shi wani haran ka ba ta yi mai ta hiyar ka ba ta yi mai sai ya kama irin nashi shi ko wani ya kama irin wadda ta heko ko guda bai irin ma in ba ita yi ba wasu ya kama nashi gaba tun nan duniya ma an raba amma wallahi mutum har tsara ta yi da shiga cikin mutanen banza ubangiji Allah ya kare suna suka ce wata waffana ma'al abrar Allah ka ɗauki rayukan mu tare da mutanen kirki ka sa mu kada mu tare su ya ubangiji su ƙara da suka ce rabbana wa atina ma wa atina rabbana wa atina ma wa atina ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah hmm. innaka la tukhliful mi'ad suka sake addu'a suka ce rabbana wa atina ya ubangiji mu ka bamu ma wa atana abinda kai muna alƙawali ala rusulika bisa ga harshen manzanninka ya Allah ka ce duk wanda ya da'a yayi biyayya zaka ba shi aljanna Allah ka ba mu aljanna kaga suna addu'a aljanna na ita ita a burin amma suka boye ta suka ce Allah ka ba mu abinda kai muna alƙawali bisa ga harshen manzannin takrirun takrirun nida'i lit-tabarru'i wa izhari kamal al-khudu' maimaita kiran da suke suna rabbana rabbana ya ubangijin ya ubangijin ya ubangijin domin kaskantar da ke da kuma bayyanar da kammalallar duka ma Allah duka ma Allah complete sai sun san wanda a wurin Allah aka samu a'atina ma wa atana ala da rusulika wa hiyar janna Allah ka ba mu abin da ke mana alƙawari bisa ga harshen shi ne a janna. liman a a ga duk wanda ya ɗa. qala ibn abbas Allah ya abbas shi faɗi wani magana wala na Allah kada kunya ka mu yawmul qiyamati ga tashin qiyam la tufdihuna kama fadhahta al-kuffar Allah kada kunya ka mu kamar da kunya ta kafirai innaka la tukhlifu al-mi'ad lalle Allah ba ka saba alƙawari la tukhlifu wa'adaka wa qad wa'adta man amana bin janna Allah ka yi alƙawari duk wanda ya yi da'a ka ba shi aljanna Allah ka ba mu aljanna to sun yi ta addu'o'i kun gani nan yana gwada kunyar lahira duk wanda an kunya ta lahira za a kai shi wuta ne duk wanda ka an kunyar ta shi to za a kai shi wuta to kunyar lahira ita ko in za a mutum sai an gaban idan mutanen duniya gaba ki daya tun daga mutum na farko har na ƙarshe kowa na nan da waɗanda suka mutu farko suka mutu ƙarshe duka an tayar da kowa domin su za a kunyar ta mutu kar mutum ya yarda da kunyar lahira da ma kunyar lahira ba ta da ke don an kawo mutum kunyar lahira wasu za a kai shi mutum na tsirara ko zuwa hibe da a tona mai asiri gaba idan mutane a iya sai zuwa zuwa jihar nama iya iyaka kunya ke to ubangiji Allah ya kare shi na ta'ala ya yi mana bayani bayan sun yi rabba na sai Allah ya amsa musu gaba sai Allah ta'ala ya فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا نعم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري نعم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند والله عنده حسن الثواب الله أكبر الله تعالى فاستجاب لهم ربهم sai ubangiji sai amsa musu sun yi ta rabbana rabbana rabbana a ƙarshe fastajaba lahum rabbuhum sai amsa musu yace abin da kuka roƙa duka na ba ku kuma ku sani anni la ubi wa amala amilin min ban wulakanta aikin mai aiki daga cikin min zakarin aw unsa namiji ko mace ai ajaba Allah du'a'ahum Allah ya anshi addu'arsu bi qawlihi da yace inni la uqilu amala man amila khairan zakaran zakaran kana al-amil aw unsa bane bata aikin wanda ya aikin alheri nabi ko mace Allah Hassan Hassan al-Basri yace ma zalu yaquluna rabbana rabbana basu bushe ba suna hadin rabbana rabbana rabbana hatta tajaba Allah lahu sai da Allah ya amsa musu shi yasa malamai suka ce daga cikin ladubban addu'a in mutum ya dinga wadda rabba daga shi rabbanat inda suka kawo da cikin qur'ani malamai akwai su ke rubutu game da rabbanat cikin qur'ani inda Allah inda aka ruwa su rabbana shi ga addu'a saboda haka ya eh, rabbana tana daga cikin sifofi sigogi da aka roƙo Allah da su ma'ana ya ubangijin muke rabbana ya ubangijin mu to kaga wannan ana son mutum shi ma aikin da daddare ya research wa'annan ayoyin da aka karanta ce wata rana manzo Allah ya tafi da daddare sai da kalance su gaba ɗaya manzo Allah ya fara inna fi khalqi samawati wal ardi Waqti ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sai da manzo Allah ya kawo inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa'atina ma wa'atina arzula tufna yawmal qiyamati innaka la tukhzul ba sai da manzon Allah ya kawo nan aka ce ko da manzon Allah ya kawo ne ya tsaya ya kama kuka ya kama kuka sai da hilon da yake da shi ya jiki da hawaye manzon Allah da dare manzon Allah ya tashi ya karanta su kuma daga cikin ayoyin da an kashi da an tashi daga barci ana karanta su don manzon Allah ya karanta ya ta kuka da dare amma ka ga wani duk abubuwan da suke ƙausa waɗannan ayoyin wani ko da hankali bai kawo su bale shi musu kuka su abubuwan da a cikinsu suna ya kamata mutum ya kuka sau saɓawa dare da yini halittar samai da ƙasa duka waɗanda in mutum na kallon su ya sa akwai matsala don wallahi wata rana sai an waye gari mutum babu shi duniya da ka gani kai da ganin ta kasan wallahi ba wurin zama na ba shi yasa ma na gani wai wanda shi bai gida bai gida cikin duniya ba ina jin damuwa idan baka yi gidan duniya idan baka da gida shi abin kai lahira aka son ka samu gida malam ba duniya ba kagan wani ce shi wallahi bai aure tun bai da gida to dan baka da gida shi abin wasu ka wanda ya koma ga Allah bai da gida amma sai ga wani shi hada makka bai iya ba gida yayi ba aikewa da kasar duniya inda duk baka da gida baka da muhalli wane ne wane ai malar shi muhalli ka samu muhalli wurin allah allah ya baka abin za ka lalurorin na rayuwa saboda haka yan uwa musulmi gida da duniya na imani amma kuma in allah ya baka gida ba inda ya baka ya alzin shi ke don duniya rikici a cikinka da yawa akwai inda za ka je ka iske mutum gida mata hudu gari amma da jirgin gidan haya su wasu wurare su ba ko ma kunya na ba zama gidan haya duk wanda ya taso zai aure gidan haya ka zama sai Allah ya hore mai gina nashi munan na muke da al'adar in ba gida ka yi ba ku family yau ka samu an ka dan ma an ka dan an ka aka wani dan ɗaki ka gyara sai da an ce halin ina na gidan shi ai gidan haya gidan haya na mu mu kai mu gidan haya to duniya duka ba gidan haya ta ba to da in mutum ya tashi ana sallama ce ko ba sallama ce a wallahi malam duniya gina ka gani ke ma gidan haya ne da wada ba Allah ka Allah ka ba mu ikon gane shine manzo Allah na karanta wa'anda ayoyi kuma yayin hadisi cewa duk wanda ya tashi da daddare ya karanta wa addu'a la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar za Allah ya ce duk abin da mutum ya roƙa Allah ya bashi sannan in yi sallah Allah za a shi sallah da daddare saboda ka ana son mutum ya saba da wuri dini daddare, mutum ya tashi dare ba abin wasa da. Allah ya baka sa'a ka tashi ƙarfe uku ka tashi ƙarfe hudu ka rutsa malam ke ta addu'o'i Allah ya malam za ka samu alheri Allah ya samu dace shi na subhana wa ya ce fasta jaba lahum rabbu ubangiji sai an samu su addu'a su anni la ubiyu amala amilin min ban wulakanta ban tozarta ban bata aikin mai aiki daga cikin ku namiji ko mace Allah ta'ala ya ce ba'dukum min ba'd tashin ku daga tashi az-zakaru min al-unsa wal unsa min zakar namiji daga mace mace daga namiji fa'iza kuntun kuntum na fil asli idan kuka dubbe ku kasance wato ga asali kun yi tarayya wa kadhalika antum mushrikun fil ajr kun yi tarayya cikin lada namiji da mace duk wanda ya yi aiki wallahi shi anna Allah saboda haka in an ka samu namiji ya yi aiki shi adda kaso mai girma wurin Allah in an ka samu mustahi ana samu wasu mata mujahidai don mata sun yi complain cewa su ba a zuwa da jihadi amma maza suna zuwa shi na sai Allah ta'ala ya ce aikin alheri da nabin da masu duk wanda ya ce Allah na biya ba a nihi ta wani akan wani sai dai kawai wanda yi da yawa yanzu kuma akwai mata mujahidai kullum suna islamiyya akwai matan da nina san su sun hada harsa ƙura'ani mata aure da auren su hada harsa ƙura'ani sannan bayan haka nan yanzu haka akwai matan da ba su wasa duk a tana suna azumi duk a rami suna azumi sannan suna tsoro ƙayin sallar duha mata na kuma amma sai dai matsala da lokacin da kanna ya kada wallahi akwai matsala sai ta wanke mutum tas duk karatun nan fata ya saka gehe sai ta yi ɓanna sannan daga baya a dawa a roƙi Allah shi ya hina shi yasa wani ganin cewa shi wallahi karatun mata bai da unwani wallahi na da unwani jama ko bai da unwani wallahi na da unwani illa iyaka da aka ce ba complete bane hankalin su mata ba complete bane to saboda ka tunda ba complete na ba sai an yi hankali da su innal mar'ata khuliqat min dilai mace an halitta daga awaza kuma awaza ta samu mullan kwatarsa lan tastaqima malaka, ba ta miƙe maka straight har abada duk da kasan take maka sai ba ta zuwa kai dai fa in istamta'ata biha ta biha wa biha iwaji in ka samu Allah ya baka sa'a ka ji daɗi da ita akan saki to ka ji daɗi da ita amma ta da karkata wata rana kuma ta gwada maka fitar kuma ka yi da haka komi iliminta don yanzu ga mata sun yi ilimi malam ilimi ko mai zurgi amma wasu na cika ɗan karkata na ta gode saboda ka aiki da namiji da mace duk wanda ya aiki Allah yana biya ya Allah ka babu ikon ganewa shi ne su bihanahu wa ta'ala ya ce na hajaru waɗanda suka yi hijira wa uku ukhriju aka fitar da su min diyarihim daga gidajensu aka kore su suka bar gidansu suka yi hijira suka bar gidansu kuma wani gari don za su kula ta addini wa ubu aka cutar da su fi sabili a cikin hanya ta inji Allah saboda ni aka cutar da su don akwai da yawa inda an cuta musu saboda addini mutum na gida ne sai a kore shi gidansu annabi ibrahim an kore gidansu akwai da yawa daga cikin bayan allah da waɗanda aka kore su ga gidansu suka bar gidansu saboda addini kaga wani ya bar garin saboda addini wani uba ne ya ce to uba mai na saboda addini to bale sahabbai da aka suka tun jira daga maka zuwa wani saboda addini suka iske manzo allah madina shi na Allah ta'ala ya ce waɗanda aka suka yi hijira suka bugi da su sannan kuma aka fitar su saboda ni wa qatalu suka yi yaƙi wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'at Allah ya ce zan kankare musu zunuban su zan yaƙi musu zunuban su kuma bayan haka nan wala udkhilannahum kuma wallahi zan shigar da su jannatin gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda qulun suna gudana da kashin su thawaban min indillahi wannan sakamako daga wurin Allah sakamako ne daga wurin Allah wallahu indahu husnul thawab Allah wurin shi ne kyakkyawan sakamako yake Allah mai kyakkyawan sakamako shine samu aljanna shi aljanna akwai abinda ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar shi yanzu duka akwai wani saboda Allah ba zai bari mutum ya walakanta ba in dai saboda Allah kai aiki Allah zai biya ka Allah ka ba mu ikon gane ga duka waɗanda ayyuka da aka lissaho an lissawo ayyukan da duk mutum yi saboda Allah to Allah zai ba shi aljanna Allah ka babu ikon gane to ba sai Allah madaukakin sarki ya ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad hmm. mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam hmm. wa bi'sal mihad ثم نبه تعالى إلى ما عليه ما إلى ما عليه الكفار في هذه الدار من النعمة والغبطة والسرور sannan Allah ta'ala ya yi bayani ya faɗakar a kan abin da kafin suke da shi a cikin duniya na ni'ima da jin daɗi da farin ciki wa bayyana annahu na'imun za'ilu sannan Allah ya bayan cewa ni'ima ce mai gushewa saboda ka faƙala sai Allah ya ce la ya gorar naka kada ya rude ka ya rasulullah taqallubul ladina kafaru jujjuya wa kafirai kai bilal a cikin ruwan duniya suna jin daɗin su Allah ya ce kada ya ɗauki hankali kada ya ruɗe ka ya rasu babba za ga arna suna da jin daɗi iri daban-daban su ba su ko hawan tsohon mota Allah ya kada wannan ya ka shawa za ga arna suna da gidajen sama na ƙwarai ƙasashen suna da wutar lantarki isassa sun shirya marayuwar duniya Allah ya ce wallahi duka wannan kada ya ruɗe ka shi wata rana manzo Allah da ya kwanta ya tawar makaba sai mai alama ga huska sai sayyidina Umar ya sallama manzo Allah ya to yagga shayin tawar makaba ga huska manzo Allah sai ya rasulullahi yanzu kai ne ga ka hiyayyen halitta Allah wadadayin Allah masoyin Allah ya rasulullahi yanzu kai na adda wanga alama ga huska ga kaisar da kisra suna cikin manyan benaye sarakunan rumawa da faris suna cikin manya-manya suna jin daɗinsu amma ga kai da kashi su ka ɗaga su amma cikin wani ne su ba. manzan Allah ya ce awa an tafi shakki yin khattab kana shakku game da ni manzan Allah nake ya kai ɗan khattab kana shakku game da kasancewa ta ni he halitta Allah ya kai ɗan khattab yace ulaika qaumun uzlat ba tayyibatun fi hayatihim ad ne. wa'antan wasu mutane na wa'yanda aka gaggauta su. daɗin duniya tun a duniya suna ana sun su canye abinsu Allah ya gaggauta ya ba su canye lahira ba su da kowa mu kuma Allah ya aji mu sai lahira ba sai saboda haka kada wannan ya ɗauki hankalin ta ya fi ya na Umar saboda yan uwa musulmi duk abin da ka kafi na jin daɗi na duniya ta yi abu ne zai zai cinye abu ne ya tashi na tashi komi babu don kada Allah ya lima musu duniya mota ta sun kashe turo muna ita nan daga ake turin shi ba turi ya gama da ita ba ko bai gama da ita ba tana ganin kayayyaki da yawa sai sun gama turo muna nan har tuwahi ma sai sun gama turo muna nan wani yadda yadda ake ana samun gwanjon nan ya ce wallahi wani dustbin na ga yasu wa'anda suna suna zuba kayan su sun suna gama sawa dustbin wurin zuba shara tura yan suka gama tuwa sai a kwaso a zuba cikin wannan wurin to suna mutane da cikin sun tsato sai a yi cikin a kwantena shi na wasu kai mutum baya malam wai mutum na wasu gwanjo in kan laba sai daga kuɗi ciki to yi ko ya halatta mutum ya ci ya halatta mutum ya ci ma to ya za ka yi mai sa'un za ka yi ta turai da wai shi yi cikin kwantena ko da aka lalabawa wani bisa ya ce kuɗi ciki wai a sayo mota turai ko ta sai a yi kwamfuta cikin bayan mota ko kaza sun riga sun gama da suna sun kai cikin shaka sun zuba kuma ko ɗauka kuna sa ka nemi wannan wannan mutanen kamar gari ka ga wando ya mutu da gwiwa wai shi waya shi da aka yayi mai wallahi ne abin abin mamaki eh ka ga wando ya ya tattaki ga gwiwa ce gwiwoyi guda guda biyu wai shi ne aka yayi wai sabo na yana sabo haka to saboda ka Allah na yi muna bayani su wallahi duk abin da kaga suna yi to kada doki hankalin in ka kana da addini malam duk abin da kaga suna jin daɗin su kada doki ma hankali la ya gurran na ka taƙallubu ladina kafaru fil bilad kada kada ya ruɗe ka ya rasulullah jujjuyawa da kafin suke da jin daɗin su da shakatawa at-taqallub anan shine a tanaqum kenan suna ni'imtuwa suna kai kuma cikin ni'ima kada wannan ya ɗauki hankalinka ya ba za Allah ya ce laƙadar aitu rajulan ya taƙalawa fil jannati fi ƙafa ba za Allah ya ce na ga wani mutum na jin daɗi cikin aljanna ya taƙalawa fil jannati yana shaƙatawa cikin aljanna saboda wata itaciya da ya gani tana cuta musulmi ga hanya sai ya tsare ya tsare ta ya jaye na biya wannan aiki Allah ya bashi aljanna wanzu Allah ya bai cika zan jin daɗi shi saboda haka a takallub a nan shi ne jin daɗi da ni'ima da yawatawa cikin duniya da ka diba a gani arna in kana da biza america sai ka shiga ƙasa 27 ba a tambaye ka biza ba cikin fara saudiya in kana da biza america saudiya ba sai ma biza ba kana da automatic biza ke. ko ba a can saudiya ɗaya ba ƙasashe 27 na duniya za ka shiga da visa america ya jima ina fata mu gane magana su duniya sun daga sun shirya matara duka wannan kada ya burge ka ji Allah kawai fi ƙalin su kawai mata'un kalilu Allah ta jin daɗi ne ɗan kaɗan ‘yan shekaru za a yi mutum ya gama an gama da sun ma ma'awafin jihar nan kuma kuma ita ce jihar nan Ya Allah ya ce wa bi'isal mihad cin da shi fiɗa. shidda jahannama ita ashin fita daga mutum sai ka gama rayuwar duniya ka ci daɗin da kuma jahannama ita ashin fita tidda wannan shi fita innama ya tana amuna bi dalika qalilan suna ni'imtuwa da wannan ne a duniya sun mai zuru sannan ya gushe hadan na'ima na ni'ima a duniya duniya haka take wallahi duk annan da ya mutu inda za a baka dama sai magana shi cikin kabari ne wallahi kuka zai yi maka sai bai gane ko duniya ba inda ya bi Allah ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري نعم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير لله Allah maɗaukakin sarki مدوكاكين سركي يتي لكن الذين يتقوا ربهم sai dai wasu suka ji tsoron ubangijinsu ga suna jin daɗin duniya amma sun kiyaye dokokin Allah ga su cikin ni'ima a duniya amma kuma sun kiyaye dokokin Allah za ka ga wani wallahi alhamdulillah Allah ya ba shi duniya amma kuma wallahi ya kiyaye dokokin Allah zai tsaye sannan sallah wagga wallahi ba ta wuce shi wallahi ni na ga wani mutum a tsaye dai ya fi ƙarfin miliyan 100 amma wallahi sallah ba ta wuce na gane da tireloli ko kogiyar tirela ta haidawa aka ce wata madara ta shi ka shigowa ita ga baki daya don wa'in ka ganta cikin ƙasar na wala ita shi shigo da ita amma wallahi malam ita gani shi sahun gaba kullun in azumi ya kama war haka mutane da ka abinci gida ne Allah ɗaya sai ya kasu wadanda su sun samu duniya ba da ɗauke hankalinsu amma kana ganin wani wallahi da ya samu 'yan kuɗi miliyan goma wallahi malam baka san inda yake ba ya bar sallah ya bar sallah cikin mutane ya koyi, ka a gari a roƙe kuɗin da ya samu saboda ka wasu Allah ya ba su duniya amma kuma wallahi sun ji tsoron Allah shi na ta'ala ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum sai wasu kiyaye dokokin ubangijinsu lahum jannatun suna da gidajen aljanna tajri min haka ya lahar wanda ƙormu suna gwana ƙarƙashin waɗannan gidajen Khalid na fiya kuma an ƙaddara da wama cikin ra'aba da basu suna da mazauni na dindindin a cikin aljanna sai Allah ya ce nuzulan wannan liyafa ce min indillahi daga wurin Allah biyafatan wa karamatan min indillahi liyafa ce da karama daga wurin Allah wa ma inda Allah duk abinda a wurin Allah khairun shi ne mafi alheri lil abrar ga masu da'a wa ma inda Allah min asbab al-karamat lil akhyar da abrar duk abinda a wurin Allah na sakamako da karama wannan yana tabbata ga zaɓu mutane masu masu masu da'a khairun mimma yataqallabu fil ashrar yayi alai bisa ga ashrar abin ashrar ashrar mutane suke za suke jin dadi a ciki miyagun mutane ko kaga suke manyan mutu suka kyale su ba musu motoci su shi yasa wata rana ina jin malamin malam bello ya bana na wa'azi yace in ka gane miya abin mutane na koli an ka baka ko bi an ka baka kaka ba ban shiga cikin su yace wallahi in ka dauko daki wallahi ba ta bare mugun mutum wanda ka tabbin Allah yace wallahi in ka shiga cikin harkar kana zama tare da shi wata rana in bala'i ya sauko wallahi bare ta shi yasa yace mutum da harkokin su duk wanda ka san mugun mutum na ko wanda ka tara ka tara ka da shi bangiji Allah ya kare gaba Allah ta'ala yace ce innal innal wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله نعم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله تعالى يتي وإن من أهل الكتاب ثم للي دقت أهل الكتاب لمن يؤمن بالله أفوان دياي إيمان دا الله تبت wa ma unzila ilaykum kuma ya imani da abinda aka saukan muku na qur'ani wa ma unzila ilaykum kuma ya imani da abinda aka saukan muku na at-taura da injila da da su khashi'in lillahi alhali suna masu jin tsoron Allah khadi'in muzallin lillahi suna masu duka ma Allah suna tawali'u ga Allah la yastaguna bi ayati llahi subhanahu wa ta'ala ba su sai da ayoyin Allah da kudi yanka su kan so rike addini gam la yuharrifuna na'atan muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ku canza tufafin manzo Allah wala ahkama shari'a kun ba su canza shari'a al-mawjuda suke tsaron su samu mu a cikin tafansu saboda haka waɗannan mutane ula'ika lahum ajruhum inda rabbi suna sakamakon tsoron wurin ubangijin tawaba imani suna da sakamakon imaninsu. inna allaha sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki mai gaugawa hisabi shi ne abdullahi ɗan abu zai da hasan basari suka ce wannan aya ta sauka game da najashi sarkin sarkin sarkin habasha wanda najashi ba sarake da yan musulunci sai ɓoye musulunci ne saboda mafi yawanci al'umma sai kafirai ne a wannan lokacin iya bayyana musulunci ne ko a raba shi da mulki ne ko a kashe shi to amma sai ɓoye musulunci ne yana sarkinsu amma kuma in musulmi suka to bai bai taba su ya ba musulmi kariya har suka ce suka dawo bai aka taba su sabai sun hijira biyu zuwa habasha shi yasa wani malami daga kuma malamai ce musulunci ya shiga afirka tun gabanin ya kai madina saboda musulmanmu sun yi hijira sun kai habasha sun kai musulunci ta habasha sun ka zuwa kayan su kai madina shi ko wannan sarkin adalci gare an karanta mai qur'ani ya musulunci amma sai ɓoye musulunci ne to shi yasa lokacin da labarin mutuwa ta yazo manzo Allah ya ce masa bai ku tashi mutum mai sallah shine yake cewa wa zalika annahu lamma mata na'ahu jibril lokacin lokacin da najashi ya rasu mala'ika ya so ya labarta ba manzo Allah cewa najashi ya rasu mm. faɗaɗa na bihun wali a sabi sai maza ake masu habbai ne umu fasallu ala a fi kuma najashi ku tashi fi sallah ga ɗan'onku najashi yaron ina san habasha faɗaɗa ba a zumu ne ba a ku tashi suka ci masashi ya amuru na an na salli min ulujin habasha maza allah yana umurtan mu mu yi da ga kahaye daga cikin kafirin habasha fa an zala allahu sai allah ya sauka da wa'in min ahalin kitabi cikin ahalin kitabi akwai wanda ya yi imani da allah sannan ya yi imani da abin da aka sauka muku da abin da aka sauka muku duka shi ne da ja shi ke musulmi ne labarin mutuwa sai da ya zo manzo Allah ya sa an kai salatul ghaib ga na can habasha amma madina an kai sallah wannan malamai suka ce asanadiyar da aka yi salatul ghaib mutum ya rasu ba san inda gawa take ba a mai sallah mutum ya rasu ya can wata ƙasa nan musulmi su taru su mai sallah wani mutum mai muhimmanci ga addini ya rasu duk duniya ko ina musulunci ne sallah za su ta aiki ba ina fatan mun gane magana tun da jashi kokarin da yawa addini an sa a sami addu'a sun khatama surata alkarima karima bi hadhihi al jamia li sa'at ad-darain fa qala allah ya ayyuha alladhina amanu isbiru ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabiqu hmm. واتقوا الله لعلكم تفلحون sai Allah ta'ala ya cika sura da wannan wasiya wacce gami samun sa'a jinniyar kuma da lahira Allah ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imanin isbiru ku yi hakuri isbiru ala mushaqqati da'at ku yi hakuri akan wahalhalu na aikin da'a sallah da azumi sai wahala ku yi hakuri inda Allah wa ma yusibukum da abin da ke samu ku na tsananta ku yi hakuri wa sannan kuma ku daki kawa ma'ana ku dage ay ghalibu a'da Allah kurin jayi makiyan Allah da saboda hayya hakuri ala ahwal al-qital wa shada'il hurubi akan tsanan tsanan yaki tsanani kuma na na yaki yaki duka ku yi hakuri ma'ana ku kai kafa kada an ya gane cewa gaban ka ya faɗi kai kai a bisa gaskiya shi ko bisa barna yake ya za ka yi tsoron shi kai kana sa ka samu aljanna shi kuma bai sanar samu aljanna ya za ka ji tsoron shi saboda ka ana son bayan kayan hankali kuma ka dage a shaƙe dai a riƙe addini gam ka a bari addini Allah ya wulakar sai Allah ta'ala ya ce wa rabidu kuma ku yi zaman daku lazimu sugura suguraku ku lazimci ƙananan hanyoyin da an ke shigo muku musta'idina kuna masu shiri likifahi domin ɗaukar wato wahala walgabi da kuma yaƙi da Allah ya ce wata ƙulla ku ji tsoron Allah kun tuflihun don ku samu babban rabu khafun la ku tsoron Allah falatu khalifu amra kada ku sa'a umarni Allah bisa arziki da rinna ku samu sa'a gidan duniya da kuma lahira kun ga sura ta cika cikawa mai kyau Allah muna roƙonka darajar wannan sura albarka wannan sura duk alherin ka ba bayan ka Allah ka bawo Allah ya nemo kawo ƙarshen wani sura lahiya kawo na ƙarshen musibin Najeriya haka na ya ubangi Allah ya sa zama tarihi ya ubangi duk inda aka tada hankalin musulmi a duniya Allah ya kawo na kwanciyar hankali duk wani arni ko bai hude ko nasara mai tada hankalin mu Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu zama lahiya da kwanciyar kafashin mu ya ubangi wannan fada da duniya take yi da musulunci ubangiji Allah kai mana maganin kafiran duniya Allah ka watse su Allah ka tarwatsa su Allah ka ba mu zama lahiya duk inda musulmi yake Allah ka ba shi zama lahiya ka ba mu ka ba mu kwanci hankali a cikin rayuwar baki daya insha Allah muna yin kamata mu dace na'am na'am alhamdulillah limanin da zai samu shi kudi da wuce ya kamata ya sa wani wata da sallah dan me da bai samu shafa'i da ne. abin da aka so duk limamin da ya libanci mutane tarawihi to ana son ya gama da shafa'i da wuturi saboda hadisin da annabi ya ce man kama ma al-imam hatta sarafa kutiba lahu qiyam layla duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya sallabi shi to Allah ya rubuta mai ladar kiyamun laili gaba ɗaya saboda ka abinda aka so ga liman in ya ja mutane hada shafaɗi da wuce ne irhe da su ko ba gaskiya ba haka aka so in dare yayi mutum ya sake tashi ci gaba da nafilfili ba sai ya sake wuce lita wanda shi a daidai amma maganar da wasu ka cewa wai in mutum ya yi shafaɗi da wuce da dare in ya tashi sai walwala wuce ne sai ya miƙe raka a guda ya zama ya kallabe wai wancan wuce ya buɗe shi ba haka ba ne amma ba haka yake ba abinda a sunna shi ne kai wuturinka ta da liman Allah ya rubuta mala da ƙiyamun laili gaba ne kamar ka tsaye dubbe kana sallah gaba ki daya amma an kai ga wasu mai da ya kai ga raka a takwas sai tsaya a kan wani in ya raka a goma sai tsaya a kan sai a tsaye ga wani liman kai shi wuturi ba a yi hakan abinda aka so limamin da ya limanci mutane rawihi to ya cika musu gaba ki daya har da wuturi a shahi gaba ne in dare ya aka kuma tashi kuma a dora a ci gaba kuma ba a sake wuturi kuma ina fatan mun gane magana kuma abinda mun ka sani kenan ina yi wa akwai karanta karanta da yawa wa inda malamai suka gano amma wannan shine fahimtar mu Allah ya samu dace wa alaikum assalam aina na riga na faɗi in mutum ya tafi daddare ƙarfe uku zuwa hudu lokacin da mai tsada ƙwarai da gaske sannan addu'o'in da in ka in ka in ka bukatocinka to kai da lillahi da wala quwwata illa billah in ko ba in ta kai ba kai ta karanta hasbiyallahu wa ni'mal wakeel in ma ba ita kai ba kai ta karanta allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda haka addu'o'i sai wanda mutum sai wanda mutum ya abin ya zaba akwai ya hayu ya mutum na wurin tun ya ce ya ce addu'o'i na faɗa ba Allah bukatar duk abin da ka san kana so da abin da ka baka tsoro ka bar komi ka faɗa ba Allah da daddare ba nan za ka ga ijaba malamai suka ce ko ciwo yadda gagara da daddare za aka tashi ana faɗa ba Allah sai a warke ko ba a sha magani